'Yan uwa matasa barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaru na wannan ranar Lahadi uku ga watan Maris na wannan shekara. Kuna tare da mutari Muhammadu da Hawa Usman. Malama Hawa barka da yau. Lafiya kallon nake Malam mu Mutari muke labari. Da farko za mu fara a maraɗi don mu ga ɗage takunkumin su da yawo yadda ya tasiri ga rayuwar matasa na ɗan isa sannan kuma takaitaccen tarihi na yau za mu nuna muku adamu sumana mai lakabin suna el dameso wani matashin mawaƙi rap da ke torodi a ƙarshe sai kuma labarin wasanni. A maraɗi matasan ƙaramar da'irar ɗan isa da ke nisan kilomita goma daga iyakan Nijar da Najeriya sun yaba da ɗage takunkumin da sai da yawo ta ƙaƙabawa ƙasar Nijar. Wasu mutane na tunanin cewa wannan ɗaga takunkumin zai kasancewa wata dama ga matasa ta su koma kasuwancinsu na da yayin da wasu kuma ke dibin abun kamar wata almara tunda har yanzu iyakoki suna nan rahe kamar yadda Muhammad ya haɗo mana a cikin wannan rahoton. Wannan rihe boda da aka yi kusan kasuwanci na matasa da wasu aikuna da na matasa ya ɗan tsaya. Amma yanzu wannan buɗewa kuma jama'a suna ta murna kai eh, musamman matasa na bakin boda saboda su ke kasuwanci suna zuwa da dawowa ba kasashen da muke makwabtaka da su kenan mun ji daɗi sosai gaskiya matasa sun ji daɗi sosai da aka buɗe wannan bodai lallai zai mu ce an yadda takunkumi amma ba a buɗe boda ba saboda abinda duk muke samu inda muke ba da kuɗi muke kashe kuɗi a hanya ba wanda ya rage kuma buɗe boda shine ka tsallako ta boda ka ratso ka shito fata na to Allah ubangiji ya kama lokacin da za a buɗa ta lokacin da aka rabo da ai in ka shiga cikin Najeriya ai hankalinka ba kwance yake ba amma kuma yanzu tunda aka ce an buɗe ai da sauki lahalo fata ta Allah Ubangiji sa dai ka haka ta sake wanzuwa. Ɗaliban jami'ar Tawa da na jami'a Abdulmumuni Jofo da ke nan ya mai sun soma wani satin bikin karo na farko na satin kimiyya da al'adu da motsa jiki. Taken na bana shine gudunmawar ɗalibai a cikin cigaban tattalin arzikin al'umma. Ko rike da kyau wannan zaman taron ya samu halartar magabatan jihar Tawa da dama. Mu tari shin ka halarta? Mu ra'ayoyin wasu daga cikinsu. c'est de rassembler les étudiants de la manufar ita ce mu tattara ɗaliban jihar tawa waɗanda su ma za su gayyaci abokansu na jihohi daban-daban domin haɗin kai domin mu nuna wa jama'a cewa a shirye muke mu karɓi wasu saboda a sake ganawa da juna a tattauna wato haɗin gwiwar jihar agadez a cikin wannan tsari bon pour le moment c'est une première édition to yanzu wannan shine zama na farko da muka tsara shi ma don mu karfafa zumunta tsakanin dalibai waɗanda suka fito daga jiha ɗaya a nan jami'a ta babban birnin yamai ɗaya sashen hawa karo na shida kenan na sallar ƙasa da ƙasa ta rawar break dance warrior belta niger ta wakana tara ga wata zuwa 24 ga watan da ya shuɗe a birnin yamai haka ne mutari wannan gasar tana hada masu rawa na gida da na kasashe makwabta don kowa ya nuna wasu arshi kuma a hurda gunin rawa tsakanin su ƙarin bayani a cikin rahoton da alimun kai usaini ya haɗo mana muna a cibiyar al'adu jan rushe da ke yamai inda ake gudanar da kwamfalar rawa mai suna warriors battle bikin shekarar bana ya bambanta da sauran a cewar mai tsara shi mamman umaru da ake kira b-boy omar a shekarun baya euh, mun yi manyan ayyuka da suka haɗa ƙasashe daban-daban togo benin nigeria ghana burkina faso da ma ƙasar mali wace ita dama kowace shekara sai ta zo mun aiwatar da ayyukanmu da yake tawagar mu tana da ƙwazo sosai su ma 'yan rawar suna da hazaƙa dansar toujours engagé zakaran wannan karo na shida Ibrahim Muhammadu ishaku da ake kira B-Boy Junior ne na yi matukar murna dama na jima ina ɗokin isowar wannan gasar na kai sau biyar ina halartar wannan gasar to a karon na biyar shine na samu na lashe ta wani bi sai in tashi a karfe ɗaya na dare in yi ta aiki har sai karfe uku zuwa hudu wani bi ma sai karfe biyar nake kwantawa to tun da na san burin da na sanya a gaba kenan ya kamata in mai da hankali da karshe kuma gashi na samu biyan bukata. A cikin wannan surmukin guje-guje da kaɗe-kaɗe bikin Warriors Battle Niger na 2024 ya tabbatar da cewa kawo sauyi a cikin duniyar hip hop bai da iyaka. Yanzu sai ko dakace mu na yau Lahadi. Haka ne mu tarihi yau masu saurare za mu ga tarihin Adamu Musumana mai lakarin Eldan Zero mawaki a harshen hullanci. dan shekaru 28 Adamu Sumana da aka sani da suna El Damsero matashin dan wasa ne a Torodi ya so masana'arsa ta waka a shekarar 2019 wannan da ya fi karfi shine rap harshen fulfulde ya yi bayani kan yadda ya soma. Kafin ma in fara waka rawa na zaman yi Daga baya ne na daina don in samu in mayar da hankali akan waka. A nan torodi ne na fara waka. Kamar yadda kuka gani a nan Nijar babu mawaƙin salon rap mai yin fulanci. Na gode wa Allah don hakan ya taimaka min sosai. Mu takwas ne muke aiki tare sannan akwai 'yan mata a tare da mu. Shaidu Alzuma ɗaya daga cikin abokansa da muka haɗu da su na yabawa da aikin matashin mai wakar rap. eldam sero lalle bai shima a cikin waka ba. Amma fitowar nan tashi ta sa ya tallafa wa wasu mawaƙa ma da dama. Kuma mu kam sai dai mu yi masa godiya ga kuma harshen Fulanci da yake yi. Ko a cikin fadodi za ka samu matasa suna sauraron waƙoƙin shi. El Damsero na fatan ci gaba cikin harkar waƙar rap. Babu abin da ke da sauki a rayuwa. Kawai mutum ya sa ƙwazo ya kuma dogara da kanshi. Na taɓa tafiya a Bijan, Mali, Ghana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Lome da wasu gurare da dama. Kuma Duk saboda harshen Filantin ne ake gayyata ta. Tun da yanzu ba abu bane mai sauki a samu matashi ba Fulatani mawaki. Kenan in magabata ba sa dafa muna ba za mu samu ci gaba ba. Albarkacin wakarsa El Damsero sunansa na gaskiya Adamu Sumana da tawagarsa sun zagaya sau da dama cikin kasashen Afirka musamman a mayan birane. sai kuma filin wasanni tare da asuma na shina. bayan wasanni mataki na shida tashin farko na kakar zakarun kwallon kafar na turai ana shirin shiga mataki na biyu tsakanin kulab daban-daban a karawa ta biyu ta ran biyar ga watan mars tawagar psg za ta fuskanci real sociedad da yan psg inda suka yi wa ci biyu da nema a karawar farko tawagar lazio da rom za ta kara da bayan da munich da za ta ɗauki fansa saboda an yi mata ci ɗaya da nema a karawa ta farko a ran shida ga watan mars na 2024 tawagar fc ta copenhagen za ta murza da laida da manchester city sannan rb leipzig za ta kamsa da real madrid wadda ta yi nasara a karawar farko da ci ɗaya da nema nan muka zo ƙarshen labaru na yau kuna iya sake sauraron mu kan nomba uku biyu biyar tare da layin airtel mu huta lafiya